Gwamnatin Najeriya ta bukaci cibiyoyi masu zaman kansu su haɗa kai da jami'anta na lafiya don yaƙi da zazzabin cizon sauro. Likitoci sun ce a yanzu an daina amfani da tsaffin magunguna irin su chloroquine, fansida da sauransu wajen maganin zazzabin don sun ma daina tasiri. yanzu dai an kawo sabuwar kwayar ACT artemisinin da kan taimaka wajen rabuwa da cutar da sauro kan haddasa. Duk sa'a ɗaya yanzu jami'in yaƙi da malaria na ƙasa Abuja Malam Audu Muhammad ya ce yara talatin ke mutuwa a Najeriya don zazzabin. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wuni malaria na kashe yara 'yan ƙasa da shekara biyar dubu biyu da ɗari uku a Najeriya da hakan ya sanya ƙasar ta zama ta biyu mafi mutuwar yara 'yan ƙasa da shekara biyar a duniya. One critical strategy in preventing malaria has been that of increased use of insecticide treated nets and indoor spraying with insecticides. Jami'in yaƙi da zazzabin na hukumar lafiya ta duniya a Najeriya wato WHO mai suna Rex Infasanje ya ce gara a dage kafin ta kai kamuwa da zazzabin a rika amfani da rigar sauro da kuma feshin magani a daki don samun kariya. Masu magungunan kashe kwari motin sun baje hajarsu don yadda sauro ke annashuwarsa a Najeriya. We need to kill the uh, life cycle of the insect, right? So you need to do things like uh, larvicide, the uh, insects. And finally, you need to use a good insecticide. So most of the... Dole mu hana yaduwar sauran ta hanyar feshin magani magani, in ji jami'in kamfanin Raul Murgai. Jami'an duba gari na ba da shawarar rigakafin cutar ta hanyar amfani da gidan sauro da kuma tsaftace muhalli. Usman Huntuwa jami'in duba gari ne da ya ambaci yadda sauro kan haddasa zazzabin. To ita wannan kwayar cuta idan ta shiga jikin dan adam takan zauna ne a cikin antar dan adam kamar kwana bakwai zuwa wani abu makamancin wannan. Daga nan ne za ta hayayyafa to sai ta tafi ta shiga hanyar jini inda za ta je ta rika kashe abin da ake ce ma red blood cells wasu kwayoyi ne na jini duk da malaria uh, ita plasmodium din ta karkasu kusan kashi biyar akwai wadda ake ce ma plasmodium falciparum plasmodium ovale plasmodium bivax plasmodium malare da kuma plasmodium nulesi an ce kowane mutum a najeriya zai yi wuya an duba shi ba samu yana da wannan ciwon ba eh kusan haka ne saboda ita malaria yanzu ta zama kamar ruwan dare a najeriya yaduwar sauran da ya zama ko ina akwai shi za ga ko da a birnin abuja ne za ga akwai sauran yana yaduwa sosai ruwa na kwanciya a wurare daban-daban ciyawu ba a cika kula da cewa a gyara su ba to kaga duk inda aka samu wannan dole ya kasance an samu yaduwar shi sauran to in aka samu yaduwar sauro kuma kaga dole malaria za ta ta zama ta zama ruwan dare gaskiya. Najeriya ta samu nasarar rage illar zazzabin cizon sauro daga kashi 42 cikin 100 zuwa 27 cikin 100 cikin shekaru hudu da suka wuce. Nasura da Ma'ilika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.